الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقعت تعالي تبتي الله صلاة يتيتي بعمش لتبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نمي كاتيان تاتي ايت شبادين قبقو مهما قلت تاتي ya kafin littafin sharh sunna ya al-imam al-barbahari minan na safo shi bi guta jima da sani a 1435 kalenda hijiriya na ne safo shi april 2014 kalenda miladiya matsala 122 shi cin 2 da shi ga gubar الإمام البربري قال ولا يحل لرجل ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع في خصال سنتي فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها قال عبد الله بن المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أول من التشيع أوله وآخره ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أول أوله وآخره ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب السنة الإمام البربهاري تيشي غيوز غفرة وقام ولا يحل لرجل وجعل اليذا مسلمين إذا مسلمين أن يقول نوع فلان صاحب سنة ذاك ذا zaba sunnu yona hatta ya alama sun gabe ilimin ci da ɗiɗe annahu a ta alama minu sanwa da ilimi daga baza wajen ko annahu karishta mafi ya tisalu sunnati ya da alama ya sunna bayani wa gumbe da zane ne na la yuqalu lahu sahibu sunna a gunga zane sahibu sunna hatta tashtami hatta ni a fi sunnatu kulluha sai sunna bayani ga gudabe zane ne قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى تشلاتني وغيوغا أصل 72 هوا أصلية تيغن 72 yes 72 gani gama addu'a ni bagu bagu asaliyan firkayen yan bidiyar addu'a ni bagu bai asali arba'atu ahwa'i asali tafiyan bagu ne فمن هذه الأربعة دقوننا الأهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الإثنان وصبون هوا دقون النقاب 72 هذا يقول بإننا نصنع القدرية فرقة قدرية والمرجئة بفرقة مرجئة والشيئة بفرقة شيئة والخوارج بفرقة خوارجي nafa man qaddama aba bakr wa umar da na ga daga khalifa ya sayid na bakar sannan umar wa usmana sannan na usman wa da sannan na ali da na ga zagun na lashi jo ala jami'a sahabi rasulillah ta ce sahabi yi bayyana Walan yana kallon filin baƙi na. Zannan, ban ga garke son kaina ba'an nan. Ilaaliyya karin sa na kai ni na. Wanda an lahumu cimma ba a duwaye nan. Fakar da kare jami'in na tashar yin rizannin daga akwinin shi an co. Awuwar riga wa asirin ta farko ta ƙarshe. Ku yau ko, wa man kala, zan yi kar ka ga al'imani karon nunwar Amadu shi yi imanin ego ya yi yazidu wa yankusu wa bi mai kenan zana ga da aqida ne ne na faqad kharaja min al irja'i sannan daga aqida ya murji'a awwali wa akhiri to to chabuto zabu wa man qala sana maga as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wa ji sallah maza gudun dondo ma ji sallah maza diden dondo na wa jihadu ma kulli khalifatin wa ma ji jihadu eh, wa ma ji jihadi karkashin halifan dondonan lamiyar yara ji ala sultani da saifi umai bi da ya kowace mai ga wa zuke da shi gangan da ji kuyanan wadda alahu zannan shi make ba duwa ya da shi bi salahi da gyara ga sai cuta a daga ga da aqida irin ne na fa kada da min qawli khawariji sannan daga aqida khawariji biyu wa akhirihi to mafarin to karshu wa man kala zanama magana ga المقادير كلها من الله عز وجل قدر بيني daga ba sai shiga bufe biyo nan khairuha wa sharruha to al khairu to sharru yudillu man yasha'u tanabu na walugi wa yahdi man yasha'u tanabu na waluba nazan ga idi akida yin ne na fa kad kharaja min qawli al qadariyya zanna daga akida qadariyya jo awwalihi wa akhirihi to fa faru to karshu wa huwa sahibu sunna sannan magayi da sunna wale ga ya ganna na zarba hari ce ce guyun gana wato usulun kibar yana alusuna jagwa sun wace malifi raku dala shi ba na ga wasu wani kiyo musu maraizu dana kuyo ko ugwai na eza doza wuce ma kinza na sai woje ili zo ebo za ndo ci bi a ji rule wa biya judo na ojo za wuce na ga mi tumo za na waga je ilimi tiwo wace mabe na wagwa suna ke daidai sun nuyo na ko wace mabe waga za na na wani ji bidiya na gole ne waga ɗe tiwo na sukun waga amma wala tu zaki alallahi ahad amma waje wani wakin wafi odoza wafi wajen kirari wa maɗaje ilimi inda ya cinye zamu cewa nga wani ya tazkiya na wajen ya zan dano da zan jasarar wani gani ku mm. ebogo gaji za shiru ta ya ga gumi za wuce katin akawai bai jin hacin ga gada mizu jesu ga na e ne mini ka rubu don wa kawo zuru ya daga gamana ko wa shahadatu zuru ko ya zujeriya gamana Wa wale nima mulbar bahari ga wala ya ilmi li rajulin muslimin wujalalli ya zane musulmina an ya kula na gaggan fulanun sahibu sunnatin zakazan alu sunnu yona hatta ya lama san waje ilimi annahu kadista ma'at fi khisal sunnati so ga ga zanna na sifa sunna bayani wa gangani biyu la yuqalu lahu sahibu sunna a ga gaza ne na sahibu sunnu ya hatta tashtamiya fi as-sunnatu kulluha sai sunna bayano ga abu da gangani be zanane yau ne kisalu ya sunna wayi ezula mutu sunne baya aqida ezula mutu sunne baya eto ezu su san salafu salu yiye e da mu la didi ulugwa gangani be tuye be wa jiga na ko sunna e ji sunna de mi de ilimi amma me lo to ya ko atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta kiru ya ke da ya furu da tuguri ya magaci ya ba su ya sa da tuguri wucin ya mai gbali ta fi da ke ji hankali da yanin amma yake ji sun da da miye lotu amma ni adawa ilimi a yana a'a wadawa kiyo wada wa ilimi ad'u ila Allah ala basiratin ne zaire ko sai ta ce basira ta ce ilimi ana wa man tabani wa ma ana min al-mushrikin to mi to zai da mutumi nan makka da mini ya eh, mushriki shi ba ko da nayo wa ne ga bebe aqida sunna da masuku wa ne ga ga mutu usulu ya sunna wanda ga da ya shuga wi ahlu sunna dan na shiga a shiga al-firqatul najiyo dan na shiga a shiga ya taifatul mansura dan na shiga a rai ahlu hadith dan na shiga a rai bi dan da salafu salihu yun dan na shiga ye mun jiga wo ganna kawai ya wadda awi illam yuqimu alaiha bayyinatu fa ashabuha aliyahu adda'awi idan ga yi claim ga kazani yuro ẹnà ma fúrùbù ya wuce na mọ́dánwò à ń gọ́ọ̀lẹ́ òdé dágúndágún kọ́ọ̀gẹ́ gagawai alùsúnna wọ́n mọ̀lámi tó àkídẹ́ alùsúnna ti yọ òsúrò áṣìbẹ̀ mọ́nà àjáṣìyà wasu alusunna gaskiyar wajen a na alusunna a mẹ́lẹ̀ súnna ba alẹ́ ba ma tùrìdí a yi ga ya alusunna a ba hmm? ale ba shi a josu ga shi a ga ibi na ga kiyo alusunna da shi a kuwa ga ya ga ga a shi a tuhum alusunna da littafi da wuya ce yin wuce jani samawu ika masu mistake ba ta ce jina amma da sunna ba eh, amma da ba ila eh, yi shi ne zabi a kai da yan mulki a jami ga ga ga su a rai kima a rai alu sunna za ka ci maki da wa rubi wani zabi wani gashi sun ga su ke yi alu sunna a shawa le gan wanda eh, ya zandu wa da gudu gan ina ya ki da ya suna uka filita fi shi a shari'a tun yi al'ajiri al'ibadat da kubra ibn bakka usul sunna ya al-imam ahmad ibn hanbali as-sunnatu ya ibn abi kitabu tauhidi ya ibn ko sarih sunna ya ibn jarir sharh sulitika da ahli sunnati ya lalikai al-hujjatu fi bayan al-mahajja asfahani litaf mun kun kuna kida mai bata a bayani ya fi da su ne ya mun ji wa da biyo mun kan ce ga ya sunna nan hmm. a bi tunna ku yo ko wato wa ga zaka zai sahibu sunna sai fisaliyar sun na ga gunda biyu bayanin ala ga ga fisaliyar sun na ga gunda biyu bayanin ai eh, ga ga wa cin bishan hare mu ji kiyo mu cin biciwo zallatu mu ji kiyo uluwo amma uluji muwafaka gangani da ahli sunne usuliyar sunne ne jajin energy shi a kidiyar sunna wannan kuma ga yi gaskiya wa zai ce sun ba ne ko ga cin bishan ga kan yi ga ji kiyo ga kan ji قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله قال أصل اثنين وسبعين هوا أنا يا سليم اثنين وسبعين هوا أدعى لي يقول يتويق من المعنى فرقة جنا أصلي أربعة أهواء يقولي فمن هذه الأربعة دقا قوني النص فمن هذه الأربعة أهواء دقا بديا قوني النص تشعبت الاثنان وسبعون هوا ونقابل 72 ونجيكيو musagwatiyan alqadariya wal wal murji'a da murji'a wa shi'a da shi'a wal khawarij da khawarij wale ga Allah subhanahu wa ta'ala gayyini ne ya ga gire-gire wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu to ko mi cinan gore ga ya mitu wala tattabi'u subul ga la mitu ko wa jo yi mafata faraka bikum an sabili be zabe koyan sai ci ma sai yau wala ta na za'u wata shalo ta zabarin hukum ya ga da gini ga ga ya nasara ya ga su mafi ga jiki ma ga juda ma wala ya zaru na muktalifi na illa man rahim a kun kya bo a sai le do shi ban da wazai sai ci ga ga guyana wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta farraku ba ta yawa su ya mai ce ce mai gagin ɗere-ɗere mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ufegin ga iftarakat yahuda la ihda wa sab'ina firqa wa iftarakat katin nasara la sintain wa sab'ina firqa wa satatariqu hadhihi al-umma ila salati wa sab'ina firqa yahudi sha'an hadu alibeni nasara ma ga hadu alibe gube alumon wani mamadu maga azan adu'a ni bagute kullu ha batu finnar bata yana walu illa wahida sai nikete anabi ga alwa da wani ga aljama'atu ngai ma ana alayhi yawm wa fa sabi nan bi sabi ni ta tubo yinan nan anabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati ni wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin bi sunnati al khulafa'i ar-rashidun e shigo wa iyyakum wa muhdathatil umuri me je lingba be ni ya so fa bida addini ne fa inna kullu muhdathatin a e bane ndo na so bida addini ne bidiyo o kullu bid'atin dalala bid'a pata ma e duro wa ale ga mini bid'a wuce gabo akida qadariya ke muji a ke shi a ke qawariji shi mudan kuyo ko ba no diga ahwa nan e tuye gbo e bane ne la ta ga gbere gbere ne e tuye gbo wa masalafan ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum zai jalali tafiya nan adeje cen da ba ta la bayani a tula ga gaskiya na nan amma agwa a kperekpero ko wani rai magaga kperekpero ana nura sai ji fari biye wata ci wani fata fata wa abrahun bai nan zubura kullu hizbi bi ma ladayhim fari'un ila aga kakai zangoro mina mai jikiyar wasu ji fari biye nan eh wuta ci wani tando abi tutun yagu har ya fiye ma jikiyar nan wọn zuwa allah kiyaye ma na ga a duba inda bana ce ce wa an na za su rati mustafi mai shi na goro a shi akwai goro ni ke ta goro fatadu ya mutu wala ta taju su bule ga lafi tuyo ko su bulu jimar ya kwaya bidiya ya gado na na fata farraka bi kuma an sabili kun bai gabe kuyin goro ce ci ma kun shiga to asaliyan kun ya duwa da gube na asaliya ya yi wuni ya fari kadariya a bai da jada sai ga ya fiye kadaro na ko ma'ana yana gane ganagan. coci da ilimiya coci maka yana jadi na wani mafi zuba coci hali ta yi tuna wujiji e lona coci maji mashi'a na ga yaƙi da ya kadari ya shi allah kiyaye alhali na imani ba kaddara yi rukuni ne mina ka mai imani wutan yi na jibrilu ya ne diga malaika jibrilu ya ne sa sallan gongaki shi a na biyu yawon labarai ya ce yi imani annabi ga imani ga an tumina billahi wala imani ji ba tuci wa malaikatihi wala imani ji wa malaikuji wa kutubihi wala imani ji ba litatuji wa rusulihi wala imani ji ba tuci wal yawmil akhir wala imani ji ba fariki yani wa tu'mina bil qadar wala imani ji ba qadara khairihi wa sharrihi ala khairu gani bi sharri Farati buyan al'imani bil maratibu al'imani bil qadar aqidan ahlus sunna wal wuki rubuni ko wala qadariya jima aqida jidediya yabona ajab da ayi yabona sabi sabi ya labari don gada gube qadariya shi gaga an bari'un minhum wa annakum bura'u minni zawo ne abla umar ko ya labarin ya gwani hawa da ya gwa su mawa gangani da ni a da firka ya murji'a ba na kuskure ya murji'a su amina wai matsalar imanin imani ya bayan a lusunan jami'ai kaulun bin lisani wa tikadun bin kalbi wa amalun ya jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati aqida ahlus sunnah imani egun yóò bẹ aqidu yobe egbe etun gangani da gabbe wai bebe mi dafi so yaci mai ke gangani da lebbe so yaci kulu la ilaha illallah tuflihu e, e, e ga la ilaha la ilaha illallah ko man kan akhiru kalamihi sannan ya karshe ga fi lahi Allah wanda dakhala janna daga gadan aljanna wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin e zadda bona e ganwa je kun da ne ga ko idaje ko so yaci na wuci ga mu ya ta da mini ya musulmi jona wane da imani a itiqadu aqida ma ce dai mobe. wa biya ne da shi munafiki ne shi ya kulu na biya da suna ci ma laisa fi qulubihim yi e, gina da gin tarashi ne zai ma wana ha haka munafi kuna kalu na nashhadu na kare wallahu ya lamu na karaso lakin al munafiqina la kadhibun eh wala munafiki shi ne na zo ne na gana wanda da kiba mu da ma ba ngam la ilaha illallahu. fala ne be ti go be ni wana wa ga gango ne wadi al yaqinu wadi al sidqu wadi al inqiyadu wadi al mahabbatu wadi al kufru bi tabuti ko do da shurutu naji wa gula da boye bona aqida ina de gbono suke mata mu wa amarin bil jawari ganin bi tuna ganin bi gabba shi na e, imani ke innahum fityatun amanu bi rabbihim ma'rufu jale jai ma yi bace tayi na wa zidnahum huda himadiya bawu murji a shaja ga e tuga dani ne imani ba aja sai le gan wori ga ya ki da ni de gbo ko ga tu pa ta lugwa ye wadi salla wa fi azunya wa ajiya wa mura wee gba alukur'ana wee ji foro be to gugu yan wee kan wee tun de dia wo le ko e le be ima de ga de mu de ale bo bo ani ima no be ima ni sayyid na bakar ya ji yuri ni ani don ko oh, ima no be malaka jibril ya ji yuri nan wo le ga de de no ki malaku ko yi ri na no murji ajo mi ya lu ga be de le ga al imanu ele eh, ga ta to ni ti ka den ne le we ja a ja ma ni ma ki dan sun to de ma jo ata ti ka den ngo ne we bi o me ki o le ti ti ga ibrahim alayhi salam ورد أرني كيف توي الموتى أعطيت لهم التوزي رائدا قال ولم تؤمن وجه إيمانا قال بلى غوى إيمان ولكن يسمع إن Ko هو يقول لك يقول لك aji لك alayhi murji'a ma ga ne guta ko a ne zai shiga a imanin ga al-malu fatwan ai jami'a ne a mada zai shiga a imanin ga kaulu kawai yana ko a ai bijo karamiya ne ko gangani a mada zai shiga jiya imani bai kaulu ganin biyani ke kadu yana a gaya tun da miniyan imani wa nawa ne na na gayi irjawo ya alfuka haujo wale guta tuma adina sojje minin gwada firka yi gudun shi a a bai da kai ke yarga a wa zami a anabi juna a ci gayi a tu zuri yan sai na ali zuma a ja sai ne ga su abi ne na azawon ci jini azawon ci ji jakiya amma ji wulakanci a mafi a shi a mai ne ga khalifa zuma a nabi gayi sai na ali amma su abi ji gwagwuni wani na gayi a kai da shi a juna shi a jomi na akida abu akida abu da karbala da fana ba ya ji hannu suna juma halal yiwo a maga alkur'ani ugumiya a mafabi a nabi ji kafiri a maga imamu a shi da ilimiya gaibu a maga imamu a shi gan a nabi ji benin a mai da akidi a finatu a mai da akidi a rajatu inda akida da ke shi a ce lazana wani ya yi mu sun kai wurin agaghị bụ eji aja atị aga ada gwụrụ edochi ganye mba eji kwe nọ a bekee edochi e e na gada efi ndochi ji netu kwufuru anọ achimaja n'igwe musulmi ga kpirikpiri amma aja fe musulmi kafin ebe eto kaba bayani na agalu n'ọnụ wale ga main kesawa rigishi main di main lambara ewu ba one ake edochi agụ yẹ́ bá tí ìlàgá tó kà báyìí ló tó ní tó gúrú àwọn aláwọ̀ àyíkí aláwọ̀ àyí káàkiri ẹ̀ mọ̀ àwọn àríjì àgẹ́fún sọ́gbọ̀n òsìnrí àyájà fèdè tó lónà imani wọ̀yẹ́ da una alẹ́ autani ajá tí musulmi yìí ajá tí zai yi da imani na amma ajá zai yi da gunki na al’imamu barbari ba nuji ya faman kaddama a babakirin wa umara wa usmanu wa aliyan alajaniya sabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya takallam fil baki na illa bi khairin wa da'alahu sannan ga ga sayi na bakar gaya ne faimafaro na sannan sayi na muru sannan sai na Usman sannan sai na Ali a sai na Ali an gaza ne da ya ya sada Ali ibn walam yatakallam fil baqina kana maga ga yace sabe ne kina ba illa bi khairin sal khairi wa da'a lahum wuci ma ba duwa ya faqad kharaja min at-tashayyi walihi wa ajilla na da yaki ne shi an cika bato zuba hmm. da na Ali ma zan ba ga faman qad no ne mutum daga yaqidin ahlus sunnati wal jama'a jona jali shi ajibana a ya ali sai mafari sai na bakar ne ya baci sai na umar ne ya taci sai na usman ne ya Niki sai na ali ko ji ganya ko da guni ne ga al-khulafa'u ar-rashidun na ne ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na alege shi ya shiga ali fa mafari ga sayyidina ali kan ne zuriyu shiganci amma da sayyidina abaka domin kafir Allah kiyaye mu da nan jiga wannan ya takallam fil batina da nan maga ga tiyan zai ne ba ma nan gaya su sahabi ne ke mini sahabi ani bi shona illa bi kan sai da alkhairi na ma nan ba duwa ya ko kuma bula na kya kin na shaje bula na kya na kuma ja mutunta kin ne bidiya je jina kuma fe da nan waji fa'in da cikin ko waji da cikin kwana kin na zan da ya jina sai wajibi na sai ba yarda ya ci, sai ba rama ya ci, sai ba gafara ya ci, ya sahabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato duwa wato tun layi, wato tun alkhairu ya ci abu fitin na maji faruwa tsakanin sahabe na su sun ya ci buga ga didin doro ya ci ya sahabe shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ya bane sahabe annabi sai ke da shi gani laqad radiyallahu anil mu'minina izi bayi wunaka ta ta shajara ke ce da jiwa mumini shi da ya jin baya karkashin ya ci ban fare magaya da kata ba Allah wa ala nabi wal muhajirina wal ansar kai ki fadi a nabi to muhajirin to ansar ji zai ji dauna sahabi ya annabi sallallahu annabi ga la tasbu ashabi idan ki sahabi shi to kuma law an faka ahadukum mithla uhudin zaba ma balaga mudi ahadihim wala nasifa zai ji dauna sahabi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nabi ga manafa ni malu qatmis manafa ni malu abi bakar dukiya za da bane jin amfani abu na dukiya sai na bakar jin amfani na alayhi za san daga inna shaytan la yafruku minka ya umar shaytan sai bi ce wa na umar sai na usman wa dukiya kwaji musu shi taimako a nabi ga ma usman ma amila barin yau daga yi yinan na yadda wani sai na usman gaji ga kula suna a alayhi za san daga ga tuta la ya zanin sa koi wa mai wasu a alayhi sai la tuta sai na ali عليه نقاطة ويفعل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقل إن خير الناس بعد محمد وزيرا وقل من ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البلية بعدهم علي الحليف الخير بالخير منجح وقل خير قول في الصحابة كلهم كجعل خير يأتي صحابة جوابينه ولا تقطع عانا تعيب وتجرح لا إذا يا عيب ويا قادة أنا مش عيب نمو yau gane ku yadda zanen gajiya hannun fakari kare da mina ta shayi ya walihi wa akhirihi sannan su daga shi an ce to shabo ko zoba ko ga ci wuni no ne za ga ci shi Mun ci ji sahabi to kwa Mun ci ma ja mutunta ko ci mai bayar daya Mun ci mai barama ya magana da jagwa umarja umarja wulatanta in ji ga alifai mafari sayyidina bakar alifai baki sayyidina umar alifai sayyidina usman alifai Na. ali wakati da ne bayan yole ta alqur'anu ga go wa na qur'anu ajiya da ki bo sahabe ne ga gudu umai da sa sahabe ne shi to sunna ne mun ga mitu e ki bo sahabe ne ga gudu mun ga kijin mun ga mitu da wuce shi gulu ne shi shi a ce fi a ma jo obe ne wa je daga ne ni duniya ko e ni wa ne ga a ani bi da fala ga zai yi bezu no ba maji sahabe ne daga wajen gane ku wale gan lamarin na da muhimmanci sarari gama la'ali ma bulgar baru ga fakari kare da mina ta shari'i a walihi wa asirihi wato zane ga idan aki dari da nan annas daga aki da shi ta tuta wata zuba al-imam al-barbari wato wa man qala zane ga ga imanu qawlun imani e gauyo wa amalun bi ikin yazidu wa bi wa yankusu imani mai ke wata zalika idan akira yari nan nan fa kare kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhirihi fa na zaga akira yari to cha ba to zo ba ka kuna mantun tun akida yari murji a shiga murji a idan mini firaku da la jona wa alaikum wa ma ina lusna jabe be yake masalan imani na wuji ke mutuye ابن بانو جيغا الايمان قول قول باغو ادي قول القلب يا مدي قول اللسان اجين يغم دي غين جنتاري بانو جيغا وعمل نجن زكو ادي عمل القلب ادي عمل اللسان ادي عمل الجوارح كي قول القلب الاعتقاد في قول اللسان ولو قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله في عمل القلب alkhawfu arraja'u arragabatu arrahabatu al'inabatu almahabbatu ko al'ikhbatu al'ikhlasu patakin na ji a amaluyin alkalbu a mafiya amalin lissani ya tuji ya gintara ke zuba alkur'ani nan ke zuji foro da tubu yi nan ke zuka wayar tun da nan ke zuga gazayi na man ke zu ba alkur'ani na ke zu jan salatu alibi na ke zu ji istighfaru na ke zu ji tuba na ke zu ji tasbihu na ke zu ji talilu na ke zu ji azkaru na wani ba ta kiji na amma mai lisani amma da a cikin amma da jawabi ne ke ke ginin sallah azu zakka haji ko buru-buru bayan yayin shi bene yi ne mai bata ga damini ya imani na iji bayan da ci ga dani kafin da ci ya tiya matsala ya imanin nan na wani mm. ga dole sai ga yi repeat ga nan imani wuce mai biyu mai ke wani bibiyar tulo mai ke bi ya tunde bi gawa man kala ta daga ga salatu khalfa kulli barrin wa fajirin ji sallah su maza guru mo ji sallah su maza ne biyu imamu zuwa ga to ga daga nan nan wal jihadi ma kulli khalifatin mutum ma jihadi zumaye da shindon donan walam yara al-khuruj ala sultan mai bi aqida ga ya zaci gama da gun ya ga shi cha bi sai su bi bi koya nan wada alahum bi salahi da nan ba biyo da shi ne ga sakuta sakuja ya su kwa fi zakirki nan fa kada kharaja min qawli al-khawarij awwalihi wa akhirihi dan daga aqida jiyo to zo to chabato zuba ko hmm. a shawun ya jiwo ne zagajin wafaka da abu sun na ji masali sahaba wani wuyar jiwo ne zagajin wafaka da ahalu sun na ji masalayin kaddara wani wuyar jiwo ne zagajin wafaka da ahalu sun na ji ya goya ahalu baiti wani ko amma nke ya ci wabe na wani muwafaka da suna yi matsala na jobe ta su masu ba ta wani gaji muwafaka da ahalu sun na ji etiyan emila ke rishici etiyan azuwa ke rishici etiyan agukwa da e fitinan etiyan agbafadi sanda wani ko be yole in ya ji wani gaji tina ngali ahalu sun ne babu nan kuma gali ahalu sun ne babu wani yole zanaji ahalu sun na ya waju kiyo waju kharijiyu wa gaga ya wani wajin wafaka bi ahli sunne asma wa sifatu umajin wafaka bi ahli sunne e babu ya sahabe jo umajin wafaka bi ahli sunne e babu ya ahli baiti jo umajin wafaka bi ahli sunne e ba imaji bi alghaibi ya fi na amma mun dali ahli sunne je ba e ba mas'ala ya al-imamatu wa li ahli sunne ba ga wa ke be shi ni be kafin wa li ahli sunne ba ga. sàgálò tún lábẹ́ tó tẹ́lẹ̀ dẹ́gbọ́n oúnjẹ kẹfà ẹ̀rí pátá àdémẹ́sí ní oúnjẹ babbar wato ga kuma zuwa da dena umar ji jihadi zuma karkashin ya halifa jonan umar da ya ga wata da gwado shi nan bai bi koya nan wadda islam ba duwa ya gani bai ga soci ta tunan gole sannan daga jiyo ebe na alimamu darbari yake firakun na shi ko ebo wadda usulu a ti da ya firkan zuwa mini abin na jo a na gami fiye da shi ci ya musulmi ji kawun gane kuskure ya biyu na kuskure mutu tun kafirci nan amma wula mitu ya tiye jijiyan yamba ya tsaye ci buwa nan mai ji tsalla su ne da ci yau yi zaguru yi zadede miniyan musulmi yau mai ba zuwa ga tsaye ci ta tsaye ci akila kirkina wale zanna waji daidai da alisun ne donare kuma shi gani ako ya bugu da zai rami tuyo da shi ci a tuyo Allah wa a tuyo rasula wa wuli al'amuri minkum ya yi mitu tsaye ci ya yi mitu tuci wanda da shi ya shi alim za sallam ya sahabi shi labari ga ya gaje da shi ne ya sai je zalunci nan sahabi ga ya gwa annabi ga ma ka mu fi kuma sa ta da ta ga ji sallan da ga ji mu da da kuma mu annabi ga dinin nasiya dini nasiya kunna limai ya biyo qala lillahi annabi ya ce ci wa li rasuli bi fice wani li ayyimat na muslimina wa amatin bi bishe musulman da general muslimai yake ne ya bugo su zanu tu gaskiya ko ko sai za mu sun yan ceci Allah ya samu dace ne shi na jima kaga ga da da jihadi jiji wa ga mito wa ga yabo ne wani to ten san ta wa ga kiyan wa alami tuwa ya kawai mu ga dai ne da shi sai zan da to kufrun bawahu wa made iko na ga guna saboda ke wajen wala kuroji wa taqullaha mastata'tum ebe na aqida yasu ne jin mura'ati yan masalihu ga mafasidi waga da masiba jine ba ni jamma se ku ta ti a ita je chi ma je ya duke ma lalace in za yi ma sai beji kuwa yi ma da je ku yi ibada ma ya jan jima ma ya lo sallah de jamu ya ga da ya jan ne ba na kama gawa mu Allah kiyaye mu wato gawa man kala da na ga gagan المقادير كلها من الله تعالى من الله عز وجل قدر عبدالله لك بصيتي بوفيو خيرها وشرعة على الخير تشر يذل من يشاء ويهدي من يشاء فانا بصيتنا ودني انا ابو نسكو ووبا فقد خرج من قول القدرية أول يواجل أنه دقاء كده قدرية تتشابه غنغني بي زبه هو يوزنكو ebogo wa legan na jibenu al-imam al-barbahari tu usuliyan mutum ga laifin yabo olobi yana ga haɗiya da suna ƙirgin nan ne ɗan eh? bidiya shi nan mul'aku yin matsala na na ibanin alegan alusun na ji benin ina alusun na ji tanin gaba gini daga shishi lokaci niwa je ni agogun ni gan Kuyowa wa a dai na ga wukin gunyi ga na ga alisuna ita cibo amma shi aji da sashi yan bidiya shi a legan sashi group na timi ne shi ajo a lega kiyar a lega ya gaji yugo gunyi gawo a mai na ƙi ya sunna ta na wujiya a cin ma na alusun na yi ele ga za a ji mi agogo ni ga wole ba na wannan dan ga ciyo sai ne ga ga ji mi ne ni ga ji gwani ga mu e ga ko ga wa ji gwani ga da ta e je ba ko e ji mi so gwani e ga ga na ga a ga walan an ta dilu bane ne sau da harastun wa ya ji ne ya jari tsakani na kai gaya gaya ji kokari na ngode tashi en boko wuci e lairin da ji zafita ci ya ri ta musulunci alabi yau waje mi ni gawo waje mi gwa ni gawo ya bago argument ba ni je tiya ira ji mi go ni gawa amma an gbaye za shi shi ba ji ni lokacin ni inda yi mi wani ga agogun ni gana at once ijima'un ya alusun na shi a'a ɗagun yau ko ijima'un suna kiyar a'a Allah ya samu dace. sai guna Allah subhanahu wa ta'ala ga fanki huma saba lakum minan nisa'i masna wa sulata wa ruba eji la gijiyawo na jiga mafiya ki masa na guba guba ko guta guta ko guni guni bayan kiftin Allah ta ji lufa wahida ya ga yasu ga ya ji hada ciwo ya jinni wale da gaba wasu kun ina aƙi da yasu ne ta ci gona in azujinu wa gunu ga lokacin mai khasiya na sai ta Allah ta nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan naga alsne ta tubu ijma'u yamman ya sunna jima inda goge za a shi lokacin jimi go guni ga duba yi lasa shi ya ga na shi man ga? jiga e etiga ijma'u yan alu sunna ji inda gonan ya ce masa wuce wannan ya zama fari al’imamul bukhari al’imamul Bukhari bukhari rahimahullahu ta'ala sai al-bukhari kitabun nikahi inda ba diga babu la ya tazawwaju aksar min arba'in babi na ga ya za a je ni a gugu ni ganin liƙaulihi ya bai gane cikin latin daga na wasu lasawaru ba guba guba guta guta guni guni nisa وقال علي بن الحسين عليه السلام علي بن الحسين قال يعني مصنع او ثلاثه او ربع بمعنى غبا كما غتا كما غني عليه هو باوي معنى كيو او اتي علي بن الحسين قال إذا يبعتي الامام ابن جرير الطبري الامام ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري وقال تفسيره volume 7 page 540 سورة النساء هي تاتشو alimamu tabari gan wa aulal akwari ta gane maje gan allafi zakar na fi allafi zakar na hafi zalika mai fiye cin ya cin gaga wani bita wilil a ce fasarar ayan nuna kawai man kala a e ga yanzu na gata a wili ha fasar wuyi wa yin shiftum an la tuftitu fil sama ya dai da su daga ya adin adalci wai tiya ekun gijiwa faka zalika faka faka fufin nisa fala tankihu minhunna illa ma la takhafuna an tajuru fihi minhunna ega le ga ya ja dan ciwe ti e kungi wangole ega wa ega wa man da gwaze shi ji e kunjana min wa idatin ila arba ila al arba daga nyolo guni kai kiftum mun jawra fil wahida wa magana sun daga wa da jito wa da ji wa da tibinakum jinni ko wa bi tibi na kun da to ni ose falatan kiwa walakin alaikum bima malakat aymanukum wa bai dasu daga ka ni mutu to wa da tito bi na kun ni wa da tizo ju zalunci wa wuji fa inna ahra an la tajuru fihi alaihinna wa lam natijga ne ya ajiya zalunci ana eh da yin ta ci ibnu rushdi الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي نيجي بن رشد الحفيدنا لتعرف يجد بداية المجتهد ونهاية المقتصدنا فولوم 2 بيج 32 تبع عند الفكر بيروت هنا بيج 14 15 هنا نوعا ما فوق الأربعي أما يزو جيميو غوني فإن الجمهور كان جمهور يمن يسني تاتيو على أنه لا تجوز الخامسة ke dai wajen adalli ne za a ji mi gutsu shi na ne ta ta'ala ya gwamnati ta latin gam fanki huma ba na kumminan nisa'i ya ce zagi ne gaje fiye a ci safiye mini yin zagi jona masna wa fulata horo ba guba guba guta guta guni guni ya e zai ni ci al'imamul bagawi al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein ibn mas'udi البغوي رحمه الله ويكتفرون يا جمع عالم التنزيل نوم فولوم 2 page 151 نبع عزيز لاتنا يفنكه ما طاب لكم من النساء أي ما طاب فنكه يجين زجيجة ما طاب لكم يجع صفية ما في من النساء من هين زجيجة أي من طاب معنى ما باوي معنى من كقولي وصنا والسماء وما بناها ما باوي من بناها أي ومن بناها وقال فرعون ke zana gam wa ma rabbul alamin wani ma babu kiyo man ga wal arabu tadau man wa ma kul wahida mawdi al ukhra al imam al bagam ga balarabi alu da man bi ma using interchangeably kanwaci ka kauli ta'ala fa minhum man yamshi ala batnihi ada da min yadda ba jone ya da ta tiya ba kwa abu ninga le ngai da ban wai ma wa yuzo ko amma man ngaya na yuzo wa minhum man yamshi ala rajulaini wa taba ai halla ga talawar ke daga na shiga ajin da wuce ake da ku min sami zagi wani masna guba guba wasu lasa ko guta guta ko ruba ko guni guni to ma'adulatin an isnaini wa salatin wa arba wani guba guta guni wani zalika layan sarifina wani wawo bi ma'ana ga wawo mababin nan yau wani nan wai au wai lamane au li takhiri ka kauli ta'ala an ta komo lillahi masna wa furada wani wa ba kiyo au wani ajini hajjin masna wa sulasa wa ruba wa ba kiyo au wa hadha ijma'u nay ijma'u anna ahadan min al ummati kede zaymin zayni shi min ya aluma sallallahu alaihi wasallam la ya juzu lau a zai da ala arba'in niswa mun ji an dalil lonin ga ayi mi ja guguni gana wa ta ziyada min khasa'is annabi ya zuci ni guguni ganna dan ne na tare sa sallam la ta ma'ahu ya hadin zandon du wa jinna pamba bi annabi min al ummati fi ya min al mashwa wani wato wa a ijma'u ijma'u ta ci al imam al bagawi ce ga litafin sharh sunna volume 9 page 60 in ba daga babu nikah babu nikah al-abdi wa adad al-mankuhati qala Allah subhanahu wa ta'ala babu ne ga yatiya ya wajin ya wujo biya da jin zagi ne a wani na ga fanki ruban su da ga fanki huma taba lakum min ruba yani ithnaini wa wa arba'a bi ma'ana guba ko wuta ko guni قال الشافعي الإمام الشافعي inta Allah azza wa jalla bil harari ila arba ce ce Allah ga waje ga ajin zagi shi yawo ne zagi mun ci jin wuja nan waje ji wadda ganne lo guni tahariman minu daga gunin nan su kusa shula jin haram ne waje ne kenan li an naji li an yajma ahadun gairin nabi sallallahu alaihi baina tar min arba ce shula jin haram ne zan wuce na jin nabi nan ga zagi na go Guni nan ku ya kashi lokacin ce ga ilina hmm. ibn abdul bar abu umar yusuf ibn abdullahi ibn abdulbari a nimuri al-maliki wani ga littafi a listis karo volume 5 page 481 ga ta fakal jami'u man jibbaini ba ake fakuji ala anil hurri an ya tazarwaje arba'an ke dai zane hurru na imina wajina wajina wajen daga ne wani babu guni ga guni zama da zayen mutu shiga da wani ɗaya da ya mutu hanci al-imam abu muhammad ibn hazmi al-zahiri ibn hazm ya gari ta fi ne ga maratibul ijma'i na page 43 ga wattafaku da wattafaku a yi tifaku ya yi jima'u janibu mm. ala ila annan nikaha aksar min arba'i zaujatin ke dai zujinu gwagwuni gana la ilu liya harin jami'ai ya zai dundu ba da rasulullah su mai annabi a alaihi wasallam ba ibn hazm ya ce ga al-muhalla bil athar volume 9 page 441 za ka nemi matsala 1816 kitabun ni kayo ga wa aizan bebe falani ya talif adacin da ba fi an da wani wani adacin da ba kuma kiyo aitifaku ya ji mawuji fi an da wani hilu liya hajjin zawa da aktarar min arba'in yusuwa ya rinja alaliya zandu wannan wajen ya gwagwuni gana nan أحد من الإسلامين المسلمين وقال ففي ذلك قوم من الروافد ذان وشي من الرافضة جعال يبار ولا يصح لهم عقد الإسلام ابن تين ابن ابن عزمي قال زايد من اليوتو أغي بعضوتين ezeji ya kira kirke musulunci jina da je gaga irin na ce ga da jini gogu ne ga irin rafida jina Allah adaba Allah adaba ezai gutu abaci al-imam ibn qudama الإمام أبو محمد عبد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ويقال تاج من إيقاع المقولين والمسلم في 436 لو ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربعين زوجات gawujan halalliya ne zayi egin wuce gayin zabi ko ya kashi shi imi na ga abubu ni gana a jima'a ilimi o a jima'a man jayi jima'a wujin Allah ha zai ce ni nan wala na lamu a hadan khalafa yi mutu wani ci da bana ana ijima wuce mana illa shi an yi ka an ilkasim ibn ibrahim inda goyi gandoti ne gobe da ba kasim ibn ibrahim an nawa ba tis an ke dan wula ji alalli ga yaga jimi gutu wo da kauli layi ta alaiba ga zata tunatu na gan sanki homa ta balaku minan nisa'i masna wa tulata wa ruba ya ji zagi na gasa sai ne yawo guba guba wuta wuta guni guni ga والواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع ولي قاسم ابن إبراهيم شي إيه لغا واو باب الجمع معنى مثنى و بلس كو عطف يعلم a ga mini dalili a shabar zumu a ganga annabi sallallahu alaihi mata an tirta annabi ayi gutu an lugwa ka mujahidin nan ibnu kudama ga wa hada laysa bi shay'in nake ga ne ba ta wuce hujja da annahu kharqun lil ijma' ne bane ga nan ga ijma'u biya ko ma'ana nan ga ali ijma ba wa tarku li sunna igwalu mu ya sunna ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya kuta tace ibn al-arabi al-imam muhammad ibn abdullah al-andalusi ibn al-arabi al-maliki wa galita fi akam al-qur'an volume 2 page 145 al-mas'alatu as-samina mas'ala ya kuta tace qawluhu ta'ala ga na tattuna ga masna wa thulatha wa ruba' guba guba guta guta guni guni yo ga katta wa hama qaumu min al-juhali jama'an da kimi ne jahili ja sai ne ga anna hadhihi aya aya tadi aya nan to bi hulir rajuli tis'in suwa mula jalil ya zaba gina wajimi utwani na walam ya'lamu wala ibn al arab ga jahili ja ne ko wato walam ya'lamu ibn al arab ga zawo shi ne ke zawo shi ke jahili anna masna inda arab ibaratun an isnaini marrataini ngam masna ba balarabe guba guba wa salasin ibaratun an salasin marrataini salas mai guta guta guba wa ruba'in ibaratun an arba'in marrataini wato sai ya koje min zahirihi ala muktadar luga ibahati samani asharata imra'a waga ga wallahi mafi ga luga yi ne na bani wa ga to a shamu ba wani zagi zagi mutum ya wani ya guba guba guba guba 4 wuta wuta wuta wuta wuta da nani guni guni 8 ndugen na 18 azabatan li anna majmu'u ithnaini wa thalathatin wa arba'atin tis'a wa azadu jahalatahu ngole ngato jahili unchi yana ki ya tu jahili cha azumana bi annan nabiya ki da alaihi sallam kana ta tauti sani sawani tis wani suwa hadi ga bi mutane su karkashi ko. wa kad kana ta ta nabi sallallahu alaihi wasallam min tis din annabi dai min daga mutane nako wa inda ma mata an tis din zai julu wa da jadi da mutane dai wannan fin ne kai wa fi gari khasa'is wato mas'ala ya yawo ya ji da wannan takwala ta ne gina wa fi gari khasa'is لو في النساء وفي غير خصائص ليست لأحد na ya wuce su kula tare bi wuce zamu ta nan ya bugo zamu ta da jiki ga ce yi wuce jinja Allah ya kiyaye ko al imam shatibi wa galita tune ga ali tisamu na abu isa ka shatibi wa galita ga ali tisamu volume 2 page 44 al babu sadis fi wa anna laysa ta la rutbatin wahida ko ibn al imam shatibi ci gan thumma idan za za mutu ne shiga da wannan wa thumma ata ba'd man nasaba ila al-firaq mimman harafat mimman nasiba ila al-firaq mimman harafat ta'wil ka ga ji zanu ce cibe bi mini zai dai je mina ba kungi ni zanu ne dai fira kungo ci yona a fasara qur'anu shaba fi kitabillahi fa jaza nikah akthar min arba'i niswa a cige da ji mi ni gawo imma yake da an fi zane bin nabi sallam imma jin na je ti da ya tuwa ya sani biyo haifar halala wa sar min zalika na wajen alali na ga an ya jima'a bai na hunna walam ya zafi ila ya jima'a musulmi wato zahirin nan da ba shi bai ce jima'a wai musulmi da an na zalika kasun biya alayhi salamu ke da ya zuji ni ga gunu ga Allah ta ne da kawai na bayan da mata harifan ya kawai ta ala tafiya ga lokaci فإن دليل فنج ما nasu لكم من النساء ya من الراوي wala min kawli masnaf la tawru ba wato da nake gidi nan to fahimta yana ayan ne nan mabiye ne wato masnaf la tawru ba jini kina fa tabi bi da ta jira fi hadil mazani tabi da tsawon maluma ne ga da jini guguni ga wato la dalilu ala ga ne dalila wala da fi amadiyan wato be to ta ga ne da jini guguni ga lokacin nina ku yo ku lo mm-hmm. da al-imam al-imam shafi alimamu imam ga wallan yaltafit ila ijma'il muslimina da na ji ittifaq la ijma'ul muslimina ke dai yanzu jin ga guni ga anna zalika khasun bi alayhi salam ala na talibina daga nayo ko mm. ya guwaci. abu muhammad abdullahi muhammad al'andalusi wani ganita mai nuna ya tulkata ne ganita ta fi nuna ya tulkata na page 42 ba haddun nika imin alhara'ir arba'un fatlub zawa ta jini wal isfani haddun nika iyaka ba ne wa gaga wa jini a wani zagi a wa kanin adadi giyar arba'un guni fatlub zawa ta jini wani zagi na jidi a jini na wal isfani a makejin wadanin إذا يبوى بيميتي أبو حيان الأندلسي الإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الظاهري وهذا تفسيرنا قال البحر المحيط نوت volunteer pejwan 71 sura nisayo ga wa ajma'a fuqaha al amsari man yaji bainu ay jima wuji ala anna la tajuz ziyada ala 40 sai dai goyi ne zaji ne ago ganana ɗaga ya gobe gube ci alìmáàmù kurtubi alìmáàmù abu abdullahi muhammad ibn ahmad ibn abubakar kurtubi al'imamun kurtubi ga tasirin ne ga aljanu ya kamil kur'ani na volume 6 page 33 sokin misayo aya ta ga asamina asamina ya wuce ilan biliye أن هذا العدد مثنى وثلاثة ورباع la ya ala ibati tis'in kide masnaf la turba na tena wa lawo ya laje ni gutuwa lokacin ya kama qala hum man bauda fa mulil kitabi wa sunna ke mina da je fahimta alqur'ana fahimta ma biya biya alquran bi sunna na ada gana wa arada amma kana lai salaf wa zil umma da ne jima a fake ina salaf ya aluma ne ta ci wani lugwanin wanda ama anal wawa jami'a a ne ke da ga wa babu maliki plus ko ya tafi yan ajamu yau lawan ko yan ko babu wa adada zalika bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ka tis'an da na cikin hagan na mun ga dalili mu ga a alibi da da mu gutu ani wa jama'a bai da wannan sai sumati zai sara ila zai jadati ngazze shi mafano jaci ne nan وقال هذه المقالة أتشم بقعدنا لنا الرافضة وبعض آل الظاهري رافضة جي يساشي ظاهرية جي أما وليس وقت تنجاتني ظاهرية جي ليس بشل المحمد بن عزمي فليس ظاهرية جي كيها أزهر يروتها فجعلوا مصنع مثل اثنين وكذلك ثلاثة وربع وذهب بعض آل الظاهر أيضا إلى أقبي منها كو فساشي جي لم تظاهري جي نزوك عشي ميليك أكيد أدعوا سنة نتي بيجا وانت نفا قالوا انا بإباحة الجمع بين الثمان عشرة نصف عشرة تمسك منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار عشان قال مصنعي اثنين اثنين ثلاثة مصنع ثلاثة موت موتا موتا غبا بني بني جت النفاس ودي فاريان تكرار هذا هو الواو للجمع فجعل مصنعي اثنين اثنين وكذلك جاء وكذلك ثلاثة وربع wa zai kullu a jalin bin lisani wa sunna nan na bai na ja ciwon larabci gan da sunna wa mukhalifa li ijma'il umma wanda inna ma li ijma'u ya luma nabi ba ke dai ne ya ijma'u na ya za a ji ni gugun ganin islam yusma an a ahadin min as-sahabati ibn e awwa ga daga ba sahabin dundu ولا التابعين غنبي التابعون شيئا أنه جماعة في عصمة أكثر من أربعين أبو بكر قزان يتمنى صحيحكم من التابعون شو من الوقت تنيو عدين أبو بني غنى كيو هذا هو أبو تيتي ابن القيم يوم بيدنا إلى من وكينا أخو هذا هو أبو نيتا الإمام ابن كثير ويقى تفسير أبو الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي ويقى tafsiru ba tafsiru Qur'an al-Azim volume 3 page 340 sai a eh ta ce saboda mu wasu zatu kurtuba ga wa qawluhu al-Imam Ibn Kathir ga ganin ga ga masnaf la ba ni ai an ki huma shi tu minan nisa'i ya ji zaki na shiga bai yawo mini zaki na su ba gunnan in sha ahadukum sintaini wa in sha salasan wa in sha arba'an wa baza guba guba wabaza wuta wabaza guni kama قال تعالى جعل الملائكة rusulan ولي أجنحة ajnihatin masna وربع thulatha wa ruba ko ta mala'ika ya fici adegwa ka guba guba wuta wuta guni guni ai minun man lahu janaha ne adada da wani gwafa guba nan wa minun man lahu salasa adada da guta nan wa minun man lahu arba'a adada da guni nan wala an fi ma ada zalika fil malaikati li dalalat dalil alayhi bi ala ala amma ban ga wa ajina guni nan فمن a الآية دقى آية النوم كما قال ابن عباس وجمهور العلماء كما ابن عباس قال بمجي بينو أغغان أغغان yadda za a ji ga guni ganin a gani annal makamu makamu imtinani e bona matsayi ba e jini majiya za wai ba hati ga mu ba yo jini gani wo falau ka ne juzu jamu bana tar min na la zakarahu da un ga ga aya na lawu ga ji ga guni ga wada su ko gutuye قال الشافعي الإمام الشافعي وقد دلت سنة رسول الله سنة يعني صلى الله عليه وسلم له المبينة عن الله يجب بأن لقباطيتنا أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله وجعل لي هذا عندنا ومنقوا هذا عندنا بند يا نبيا نا wajin zagiyawo بين أكثر من أربع نسوة نجعه بنقنا وهذا الذي قاله الشافعي يبقى أننا الإمام الشافعي ugana rahimahullah sai coci guyuna ibn kathir ga mujma'un alayhi bainal ulama'i ibn na al-imam shafi daga za a je ni guguni ganin wato ibn kathir ga man ya jima'a ji ci bayanin illa ma hukiya shi'a inda goye ganzo na iya eh, gobe daga ba za mu ci mina eh, shi'a jona an da yayi yuzu min 40 ila 90 da shiga wa za ji daga gunolo mutuwa nina Allah kiyaye mu wane da ya zaɓi jaliki ba wane sunna ba ɗan yan wuyar jiki al'imamu zarkashi al'imamu shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abdullah zarkashi al-misri al-hambali waya ga dali dati ne ga sharh zarkashi allah muktasar al-khurkina volume 2 page wa qala wa laysa lil hurri an yajma bayna akthar min arba'i zawjatin ما مختصر الخرقي ga wujan lalli ya zane ya biyu na na ya gugu ne ga lokacin nina wa haza ngole al-imam zarkash ji ga shi da wato wa haza kal ijma'i nana ta ijma'u ngole nana ta ijma'u ta tubu ebe da gwaji don nanu ko ebe da gwaji da ni ci al-hafiz ibn hajar al-asqalani al-imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahu Allah ta'ala wa galita ya fathul bari yanzu shari'a sahih bukhari na volume 11 3371 kitabul mikayo babu la tazawaju babu la tazawaju akthar min 40 wa qawluhu babu la tazawaju akthar min 40 li qawlihi ta'ala masna la turba amma hukumu tarjuma amma kunce tarjuma ne ga wajibi ga kuni gana fabil ijma'an ga ijma'u illa qawl man man la ta bi khilafi inda goye gaza na ga lutu khilafo to le ba da bana ne rafidi wannan wani ya rafida shi dan da kimi ne shi ya joko dan da bai biya ne goye ga gube ci alayini al-imam al-allama badruddin abu muhammad mahmud ahmad aini al kenan ko waya ta ta yi 20 page 128 كتاب nikayo babu لا ta zawaja من min 40 ai haza babun yadkuru fi annahu la yatazawwaj akthar min arba'in niswa babina no etu yebo ga za ji ni agu wani ga wa za la khilafa fi bil ijma'i na ce liban da ba ijma'u ta ci gwani wala tafat ila qawli rawafidi a ke ba ya da lami to ga ra shi da ja bi annahu yatazawwaj ila tis'i niswa ga za ji ni arbi mutwani a'a da da shi dubu ba ci ibn nujayb al-allama zainuddin ibn nujayb al-hanafi wa ga littafi ne ga al-bahr ar-ra'iq sharhi kanzu da sharhi kanzu daqa'iq volume 3 page 113 tabayan dar al-ma'rifa wa wa arba'u min al-hara'ir wal ejina ai wa hallata arba'in yo na zaba ya jimi daga nyo guni na la asara wa jiboguni ga ni qawlihi ta'ala ibn sa'd la tuna gafan ki ma ta balakum minan nisa'i yaji zaji ne gaje fiye mini zaji jone a hoko masna guba guba wasu la sa guta guta ruba guni guni it mun kiga ittafaqa alayhi al-a'immatu al-arba'a na a'imma guni ni to al-imam Abu Hanifa to al-imam Malik to al-imam Shafi'i to al-imam Ahmad bin Hanbali da naja ittifaqu ji bayani da dai za a ji ni ko guni ganin wa jumhurul muslimin nan da jumhurul muslimin ji bayani wala tibara bi khilaf ar-rawafidi naka chen rasu da na ja le bai ti ganin wannan ɗaya eh, eh, consulate khilafa wala hadata ila italati fi rajalihi majje bukata sun hada jiraji kwaran wuce ga ga wuce very clear ga wuce luwa ya shi dinnici mai littafi ya alfawaji dawani ala risalat ibn abi zaid al-qarawani littafi malikiya shi volume 5 page 125 muga wa tahrumu ziyada ala al-arba'i bi ijma'i ahli sunnati haramu yo ne zaji guguni gane bi ijma'i ahli sunnati wala nazara lima alai ba'd al-mubtadi'a idan ma da ce na sashe in da be ciwo shiga wajen guguni gane ba ya shi shi ƙwararru littafin hashiyatul adawi ala sharhi kifayati talibin rabbani volume 5 page 152 ga waye juzu lil hurri wal abdi uje laifi da wa ja'izu yo halallu ya zane hurru na eji wal abdi ganda wuce na mini al muslimai ne ko naje muslimina nikar nikar musulmi ba ta an kitabiyat ne zaje zagi zaguniya wani musulma jara ko kitabiya yahudi bai nasara ko ittifaqan fi haqqil hurri ne ittifaqu da ci tacin nan ke dai ila ila ga hurru majin wuja wujin wanda ganyo luguni ma guguni gane wa ala al mashhur fi haqqil abdi ana mazabe mazabe ma kira ta ta wujo kuma kuji لأنه مندرج في في عموم قوله تعالى فانجوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة وربع ويمتن نكاء ويمتن نكاء الخامسة وتو أموكا نواجين نقول شنا بإجماع أهل السنة بكي بإجماع أهل السنة يشي دونكو يشي بيميتي الشيخ الألامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي من يعد التحرير والتنوير من التفسير Nga na ashura man yau sulun ci ko jama'a tafsiri ce ci gurun jin gafara mm. wai ga ta su ne ga da tarihi watan wuri no volume 3 page 397 tafsirin tafsirin ya sort ne san ta gabe wa min al ajibi min yayi mamaki ma hakawu ibn al arabi ne ne ibn al arabi je ka rube فلا تالي عن قوم من الجهال يا جمان وتمين يا جاهل جو لن يعينوا لن يعينوا مع مبن العرب تزعوا تشيا انم توهم وانا هذه الايه تبيو لرجلي تزوج تسع تسع نساء كده آية لا ولا جينو جينو توني وانا تو ما عندنا مثنى وثلاثه وربع مرادفه لاثنين وثلاث وثلاثه واربع وثلاثه واربعه وان الواو للجمع كليغا واو غاي جمو فاصلتي سا كليغا غوتوان يا دونانا وهي العدد الذي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مساجد عدد ميغا تو انيغو ساجي هاومو متو هذا جامع شني اللي جايتي بودي جاجي زبا في مال فك الكلام العربي باي بي العربي تو بيدو وفي تفسير القرطبي ابن عاشر جدا استرسل لها الإمام القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة وقال النجية داب با رافضة جي وإلى باب آل الظاهر walam yu'ayyinuhu ko mu da ba sa shi ne la mutun zahiriya shi nan amma mutun da wuce ya walai fa zalika qawlan li daud zahiri inna maje ga daud zahiriya wala li ashabi maje ga to zai la mutun zahiri nan wannan sababu ibn al-faras ibn al-faras fi akam al-qur'an la qam la yubu bi khilafin ibn al-faras ma ga wuce da ba za mu tune shi kan lemba haji da ma bayan wa qala al-faqru فخر الرازي مقهم قوم سدى جماعة كاكاين ولم يذكر الجصاص مخالفا أصلا جصاص من من تسجوكو لو تجيك أنت بأنه أنتوايا وانا سبع ابن الفرس إلى قوم القلب عنه العطر في الآية في عدل زوجات وجعل الانتصار في الآية بمعنى إلى ما كان من الأدب وتمسك هذان الفريقان وتو الجماعة jama'a group uba ba ne dai ina idan alagwa sun biyan nan da gida ne sallallahu sallan wasallam ma ta an tirsin mi gutu an lugwa da je gona ni suwa wa ta masu kowa yin ina alagwa sun Mun kan dun da ma baya fa inna tilka khususiyya lahu na fi ezo ji min gogo ne ganna lalata annabi kama dalla ala zalika al ijma' kin ne jawala la tu la tu ya shiga gube ci al'imamu shinkiti al'imamu al'allama muhammad lamini ibi muhammad al-muhtara jikuni a shinkiti wai ga tafsir ya zuwa bayan vol 1 361 wawa an da wuya jirgin ne kai arba ko? Hmm. wala ja'i zuro idan jini buyo wa ya haramu ziyada ana ya haramu mu yana waji na guni gana kama dalla la zalika aidan ijma'ul muslimina kinna ijma'u mai muslimi la wuti bana qabla zuhuril mukhalifi ka dal kani na ya ganna ba ma gina zuciya ne eh. al-imam shinkita ta ga zuwa al bayanu volume 497. tafsirin suratul isra na fal qur'ani aba ta adudu zawjati al qur'ani ula ya mubahu ne za jimi go ni ga wani li maslahati al mar'a fi adami hirmani min az e go amfani yin a dukan e ba de ma wani maslahati rajul e ba to amfani ya zaba yo ma bi adami ta'atul manafi fi hali qiyami al uzr bil mar'ati al wahida ko ka kula da rabi'a de imi adòkí wọ́n imi ní ìdí orílẹ̀-èdè nìfà sọ kó gbé ko eba lọ kó ẹbá mẹ́lẹ̀ ẹgbẹ́ wọ́n àṣìṣò ẹ̀tọ́ ní báàbù a àkóhùn àṣìṣò òdì ó ní máa kò ní báàbù a na ìjìgà ní ògbọ̀n wádìí ikú ẹ̀ wọ́n lè mọ́sílá àti ògbẹ́tì ẹgbẹ́ mọ́sílá ya ní kan jinu ha mu ka mace a duk waye ba ku kwa ga baki dai ya ba kalimatu ta tudu da tu fa huwa da da tsamu fi illa mana Allah basirata dan duru an da aibu da wanda su jira ne na bi zulmat ku kufuri bi ba shi ko ka kici na wa ta dai zauja ci da arba'i tahdidi min hakimul khabir amma lan wa ka zato wajin goguni ga so ce ci be ki masalan ne wa ha wa huwa amru wasatun المفضية إلى إلى تعطي بعض منافع الرجل ما تقولوا لي إن لم يريد تعتاشم أجوا أجوا كنيو dole dole kawai ya nole ga amfani da cikin bagi lacibo ko wa bainal kasra amma ga wasu joji wuri bara babu hadariya alatiya muzannati adamul kuda haziki ya bila wasu zawjiya lil jami' ebo bukata yi mi na wawaya da ne bayan sun umbe yaji ya waya mu sun ce shi fito wala ka na mu gune wa ilmu inda Allah ta'ala ilimi da bayan cece ibn ngoli zan ta wuri ma mu shi kici ga rayu guba ga waji ko ga ga waji ko gune ga ba lokaci ga ko ba shi kici ga mai lokacin da ko ga bu ga ya ya shiga gute ci fatala jinatu da'ima وقال لي لتعطي فتاوى لجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية في 1862 رقم فتاوى 10739 إجيغا أقع الآية الثالثة من سورة النساء آية تاتي سورة النساء نقام وإن خفتم أن لا تفسدوا في اليتامى يجي يجي يا بجي آية تويتيا يكون جيجوا فانتهوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثة ورباع sayin kiftin Allah ta dilu fawai da gaza ya rija da ciwe jinni amma malakat aymaru muzalika na Allah ta'ulu sadaka Allahu al A aga hadith ayatul karima gole zane giga ne gigu biyo ne ko kun ji ga kun su sadaka Allah al-azim ga waza ba kin na giga ne go sun ya bade da ne yozo hadith aya al-karima aga aya nan ba'dun minan nas yaquluna dan wati mini daga ga ga lil muslimi an ya tazawaja bi tis'in fi ba al mazahibi a gan musulmi ji mi gutuwani wa maza abin da ciyo na sami to min wa idin yadda ilima ni wa daga baza mu ne ga ga wanda ilimi na wa wa yuhaddisu nasa umma ga ga ga waju ga ga 2 plus 3 plus 4 bi ma'ana masna plus wasu nasa plus oruba ko ma'ana da wuce na wani ne mutuwani mutu ya ji zulil insani za ta dadi hada mazari a ga wagala mutu maza ba na ayyaka zawaja tis a zauja ta waje mutuwani wo wani jima bai na wanda fi mati wa magowa mai ku ji bai ne fi karkashin yawa ba. a gan baki hukunci yadda na nan mai yadda jina ji ce ya a ga ta ta'ala ga yasa ba na kuma ne ma ta balakum min nisa'i basna ba. ruba eh jin zafi ne ga safiya ne a guba guba guta guta guni guni ai an ke huma shi tun minan nisa'i ya ji zagi ne ga bayane a min yin zagi jo min ma illu lakum yana jin halil ya yana in sha ahadukum sintaini zanawa ba na wujugu ba wa in sha asalafin zanawa ba na wujugu ta wa in sha arba zanawa ba na wujugu ne wa hazil alfazun ma'adula yani masna wa sulasa ruba ai isnataini isnataini wa sulasa sulasa wa arba arba والواو بمعنى أب الواو بمعنى أو يعني أنكه إثنتين أو ثلاثة أو أربعة وقد أجمعت الأمة والأمة عن إبجاء جماع وجين على أن لا يجوز لها هذه تريد أن يلي أثنين دندو أن يزيد على أربعين نصف أنه أجين أبو بني غنان وأن الزيادة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا موجين وقول لهم دمين هنا تعليق التي لا يشاركه فيها هذه من الأمة نظام دندو وعدا jinna famba da ne diyana wa dullu ala anna ziyada ala ghairihi jaiza na mai laugan wa dullu ala anna ziyada ala arba'i ghairi jaiza na mai lauga ya zuji mulu gogunu ganna goya wa anna harama da muji mulu gogunu gan ya ramu faturat mai ladnatu dama da shi ya shinan abdullah ibn gadiyan gani na naib rais abdullah zakatifi dan da rais yan lẹ́jìnà tí a ṣe kàbílàzí ibn abdullá ibn ba tí ó ti gùn apáta ga farasai insha Allah ta'ala babu gaba katon yau ga ji daidai na wunji yawan ya falalai su kuro su kwa laduya ya na mai ko ya da yi bai na da ya kage nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh